Rundunar ‘yan sandan Najeriya ta fara rangadin ƙasar domin ganawa da shugabannin al'umma a kan matsalar rashin tsaro da ake fama da shi a sassan Najeriya. Mataimakin Sufeto Janar na ‘yan sandan Najeriya mai kula da jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya DIG Sha'ibu Lawal Gambo wanda ya isu nan jihar Niger ga abin da yake cewa shi Inspector General Police shi ya ce dukkan mu DIGs wanda muke headquarter mu hita mu je mu gaida mutanen da suke muke hurdan sha'anin tsaro da su in ba a yi da su ba tsaro sai ta yi wuya to shi IG ya ce dukkan mu hita mu je duk jihohin Najeriya din nan mu je mu tar da su mu tattauna da su na farko mai musu godiya irin taimakon da suke mana ta sha'anin tsaro mu fara daga gwamna har zuwa su sarakuna mu gaisa da su sannan mu zauna mu tattauna da su shin shanin tsaro ya suka gani gashi ka zo Niger daidai lokacin da ake fama da rigingimu kashe-kashe da sauransu ya kaji bayanan mutane a ainihin gaskiya ba Niger kaɗai ba karan wannan kashe-kashen na ji ta a kwara na ji ta a benue duk wuraren da na ji to sha'ani ne wanda yake ita ma federal government da kanta ta dauke ta da muhimmanci da su makiya da kuma masu manoma da kuma kungiyoyin ya ta Allah dukkan mu zo mu zo na ayi magana ta haka na tabbata za a samu kan Matakin 'yan sandan dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka ƙara samun gawarwakin wasu mutane guda hudu a cikin ruwa bayan wasu mutane ashirin da biyu da aka yi ma kisan gilla a ƙauyen Ifogi da ke yankin ƙaramar hukumar Makwa kamar yadda kwamishinan labaran jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya yi ƙarin bayani. An gano mutane hudu cikin ruwa, to in ka ƙara hudu da ishirin da biyu za ka samu ishirin da shidda. Yanzu muna da lissafi mutanen da suka rasu rayukansu cikin wannan abun akan 26 kuma muna kira ga ita 'yan sanda mun gaya ma commissioner of police don Allah a gaya ma IG domin yadda yanayin wurin suke sai an kawo mana 'yan sandan da ake kira marine police domin ba kowa kaɗai zai ji iya zuwa wurin ba to baka iya ruwa ba ka je wurin mai ma bai zaki domin ba ƙasa. Mataimakin shugaban ƙungiyar miyati Allah a Najeriya Alhaji Hussaini Boso ya ce hukunta duk wanda aka samu da laifi ne zai kawo ƙarshen matsalar rashin tsaron. ni shawara na bayar kawai ne duk wanda ya laifi a kama shi a hukunta shi kar a ce ci ai dan wane ne kawowa yanzu dai jami'an yan sanda a jihar Niger sun ce suna gudanar da bincike akan wani rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane biyar a ƙauyen Tungan Malam da ke yankin Faikoro Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya